to amma alhamdulahi a cikin tarihin wannan mata ramla ko mu ce umu habiba mata na sallallahu alaihi sallama za mu fahimci halaccin yin auren dangi a musulunci nan ba cewa kai dole a yi ba amma dai yana da kyau in an samu dama din a haɗa yan uwa da yan uwa wanda musulunci bai haramta aure a tsakaninsu ba a yi musu aure ko 'ya'yan abokanai ko 'ya'yan maƙota, ko 'ya'yan dangi na jini ko 'ya'yan yayye da ƙanne 'ya'yan bakwanni wannan yana da kyau ƙwarai da gaske an daɗa ƙulla nasaba an daɗa ƙulla zumunci an daɗa haɗe a wuri guda kuma ya kamata a yi shi saboda Allah don neman yardar Allah kuma a yi shi da soyayya ba wai a yi shi a matsayin dole ba yau don wani zaka ce yana ce zai ce ya tace kuma sai na aure da ita dole ga dan gidan wato ɗan ba ba a yi a wannan zamanin fitina ce za ta biyo baya marar daɗi so muna ba da shawara idan da ƙauna idan da soyayya idan da dacewa a yi auren dangi tun daga dai ramla nan ta auri manzan alasar salama kuma an faɗa mana a tarihi wato laisafi zuwa zuwa sallallahu alaihi a hiya na nasaban ilaihi min ramla ita tafi kowa kusanci gare shi da dangantaka a ba ni sunan shi ita wannan mata oh, kwarai da gaske kuma abu na biyu umma habiba ba wanda ya kai ta yawan sadaki duk cikin mata annabi ya bata sadaki da yawa don kaga kada a ce a yi saboda dangi ne mm. bari a ɗebe ta haka arha ah. yawa kuma ba wacce ta fi nisa wato nesa daga nesa aka ɗauko ta daga nesa mana gidanta eh. amma alhamdulillah dai annabi ya aure ta an zauna lafiya cikin wato abin da zai baka mamaki babanta yana cikin makiya Allah a da wanda suke fada da musulunci babanta kamar sa'a ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekaru tare suka yi yarinta da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam hasada ta dauke shi kafin musulunta kenan mm. Um, ya ci gaba da fada da musulunci da annabi ya aka yi Allah ya zaɓi manzan Allah sun sanya mai da shi shi kuma kaza kaza da sauransu irin yadda kafaran maka kenan suka dinga irin yadda kafaran maka suka ai su ne manyan kafaran maka um, amma duk da haka annabi ya aure ta uh, wannan auren da annabi ya mata sallallahu alaihi wasallam ya sa a dole dole alaka dai ta ci gaba da gudana tsakanin su da shi makiyin Allah Abu Sufyan a lokacin wata rana ya zo ya kawo yar ziyara sai ta sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ga babana ya zo ya kawo min ziyara bashi sai ce yace ke bashi yanzu kenan yana zuwa har gidan annabi a lokacin da yake cikin tsananin adawa da annabi din amma kuma ya tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa gurin yarsa ya duba yarsa wannan yake nuna mana muhimmancin idan mun aurar da 'ya'yanmu mu rinka kai musu ziyara ka san al'adar bahaushe kawai idan ka aure in ka aurar da yarka ka je turin jaka ka mutu ka danna ta shikenan sai ka rabu da ita ka rabu da ita wai kunya wai kunya kuma ba daidai bane ya kamata iyaye mu canja in mutum ya aurar da yarsa ya rinka zuwa ya gaishe ta ya rinka zuwa duba halin da take ciki ya mata isani ya kyautata mata ko idan ɗanka yi aure yana wani gari wata ranka kai mai ziyara ba gashi mun gani ba annabi ibrahim alaihi salatu yana kai ziyara gidan ɗansa ismail har ma ya je so biyu bai same shi ba annabin allah zai iya ɗaga ƙafarsa ya je ya kai ziyara gidan ɗansa amma mu sai mu aure da 'ya'yanmu mu musulun je ka mutu baka san halin da take ciki ba ka je ka ganta ma jikokinka su ganka a gidansu ka zo gai da uwarsu za su ji daɗi kai kullum sai dai in yarinya ka ta yi yaji ta zo wannan ba daidai ba ne mu gyara daman cewa muka yi rayuwa a bar koyi muna yin koyi da abubuwan da magabata suke da haka da ya zo zai zauna ya shigo gidan annabi ya zo zai zauna kawai sai ya tunkari shimfiɗan manzan Allah kuma ga shi kafiri a shi shi a wannan lokaci ai sai maza sai ta yi maza maza ita umma habiba rabla kenan min ta abi sai ta fizge wannan shimfidar ta janye kaga babanta ne fi zai zauna amma sai ta janye shi ta fifita musulunci kan warai kuwa sai ce a ah, ya bunayyati ya ke yata kina ganin matsayina ya wuce in zauna a wannan shimfiɗar ne yi dabara mm. ko ku kina ganin ban isa ba ne ta ce ai baka isa ba li'annaka rajulun mushrik ya babana baka yi saka zana a wannan shimfiɗa mai daraja ba shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai mutum ne mushriki ka ji babbar magana ta kora wa babanta jawabi na gaskiya don ta tsare daraja da kimar annabi sallallahu alaihi wasallam to nan kuma darasin zamu ɗauka ya kamata mata su rinka mutunta shimfiɗar mazajensu bai kamata kin yi baki kawai su zo su zauna a shimfiɗar baban eh, mai gidanki ba bai kamata ba shimfiɗar mai gidanki tana daraja ka san yau akwai matan da in sun yi baki akan gadon mai gidan suke zama malam ka san yau ka san yau Allah isar da saƙon nan ga zukata da kunnuwan mata mace malam musamman mijin da yake da mata ɗaya biyu uku idan kana wani gida idan matarka ta yi baƙi ka san akan gadonka take kwantar da baƙin ko ba gane karatun ba ne ka fahimce ni na fahimce ka mace a maimakon tunda ai akwai falo yawwa akwai wani maɗakin akwai wani maɗakin, kuma za a iya samun katifa ta daban amma sai a kafin in ma babu ma akwai tabarma ƙawayenta ne ta idan ta girma masu wallahi akan gadon da take kwanciya da mai gidanta nan za ta kwantar da bakinta saboda wulakancin matar bahaushe ba fulatani bata daraja mijinta ba bata daraja shi ba kuma ina gaya maka ga wannan matsalar da yawa fa mata haka suke yi ba su ɗauki shimfiɗar mijinsu komai ba ko shimfida ta kwanciya ko shimfiɗa ta turaka ko su ko gurin zaman hutawarsa ko na sauran sauransu wanda wannan ba daidai ba ne abin kunya ne gadan da mai gidan ki yake bacci wai kin yi baƙi ƙawaye a ƴaƴan ki a abokananki a wane ne sun zo ki ɗauke su ki kwantar da su akan gadon mai gidanki da yake bacci la la sosai ba yau ai malam ba ma matsalan ma fitsari ba wato tsabar ma rashin kimar ma tsabar rashin kimantawa ma mutai wai ta je ta kwantar da wai wata bakuwa ko wata kawa a shimfiɗan mijinta Allah ya so Allah ya mana afuwa ziyara da muna magana akan ziyara ziyara da baki suke zuwa gidajen mutane matan aure ba su mutunta shimfiɗan mai gidansu ya kamata mu mata su sani shari'a ne mutunta mazaunin mai gida makwancin mai gida ah, da kuma kwanukan cin abincinsa wato daga cikin kurakuran da mata suke a yanzu bari mu yi mu buga misalai don mutane su gane gaskiya daga cikin matanmu yau akwai matar da za ka ga kurakuran da suke yi mijinta bai da wani tsayayyen kwano da suke zuba masa abinci za ta iya ba wa almajiri abinci a kwanan special kwano da suke ba mai gidanta wallahi za ka iya ganin sa hannun almajiri ba mutuntawa kowane mutum ya zo ko kawaye ko abokane ko 'ya'yan gida ana iya zuba musu abinci a kwanan da ake zuba mai gida wannan ba daidai ba ne kuma ga shi da wadatar kwanuka warai ko daga ciki ai tarbiyyar ce babu mala tarbiyyar ce babu ai su mata yanzu wasu abin da suka dauka aure a yi aure a kashe kuɗi a zo a gina gida mai tsada a zo a sai mata kayan alatu da kayan arziki abinda mutane suke gani ke wanda wannan kuma ba shi bane dole sai an samu tarbiyya yanzu a da a sani na wallahi malam muna yara a sani na a dan karancin shekaru na wallahi muna ganin iyayenmu akwai irin butocin nan na aluminium mai bakin mariki mm. da wannan farin abin nan wannan shine butar mai gida ba yanda za a yi a bar yaro ya yi alwala da butar babansa kuma ba yanda za a yi wai wani bako ya zo a ba da butar mai gida sai dai wancan a bashi ta roba mm. sai dai kuma in abokanan uba ne daidai da buta iyayenmu da kakanni na da ba sa yadda su ba da butar mai gidansu yara su yi amfani da shi ko a gida ka san ku yanzu ku a gidanka ko kawai za ku yi da kai da yaranka akan buta alwala Allah ku ka za ku ban daki fa yanzu da wadata ban daki amma za ka iya zuwa kana sharing ban daki da yara kana jiran mm. yaro ya tsuguna yana ta tsiyarsa kana jiran sa kana kai ba za ka fito bane ba kon uwarsa ta yi masa tsari ya rinka amfani da ban daki na daban mm. ba na uban shi ba da uwar da uban da 'ya'yan duk suna tare a banɗaki ba wai don matsin banɗakin ko rashin sa a gidan ba a rashin tarbiyya kawai za ka iya zuwa za ka shiga banɗakin ka yaro ya riga ka shiga kawai ka zo a matsayi da 'yar gudawar ka kuma sai dai abin da Allah ya ka ga wannan ba daidai ba ne to suna da wannan kurakurai suna da wannan kurakurai ko ka ga abin da ya shafi a shimfiɗa da miji yake amfani da shi mayafi kaga an ɗauke shi an yi baki an kai musu baƙo ki kai wa bako mayafin da mai gidanki yake lulluba haba da Allah wannan bai ba su duka matanmu matan hausa fulani suna da wannan mushkiloli suna da wani mushkiloli muna fatan duk Allah mata su gori su gyara mu dai anan umma habiba ta buga mana misali ta tsare darajar mijinta ubanta ne fa yazo inda yake mushriki ne a lokacin wallahi bata bari ya zauna kan shi shimfiɗa mai gidanta ba bata bari ba su ya kamata da Allah matan mu su yi kokari su gyara sannan an daura auren umma habiba ramla ke na binta abi sufyan da ita da manzan Allah a habasha kuma najashi sarkin habasha kirista ne a lokacin shi ne ya bayar da sadakin da na ce maka shi ne auren da annabi ya fi ba da sadaki mai yawa an ba da dinari 400 dinari 400 sannan kuma na jashin ya hada masa wasu kayayyaki na kyautatawa na aure ta ji daɗin wannan abu kwarai da gaske wani abun mamaki shine a kanta Allah ya saukar da wannan aya inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa wa ahlal bait inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera da ita da sauran matan annabi sallallahu alaihi sallama Allah yana nufin ya tafiyar da dukkan wata kazanta a tattare da ku ya ku iyalan gidan annabi sallallahu alaihi sallama wa yutahhirukum tatheera واذكرن ما يتلى في بيوتكن layi wani الله والحكمة Allah الله كان latifan خبيرا Kama yadda abdullahi dan abbas ya faɗa allah masa yadda tsara mai yadda imamu zahabi ya ce wannan mata umu habiba tana da matsayi tana da daraja kwarai لقد كان li ummi habiba ta hurmatun wa jalala tana da matsayi tana da ɗaukaka kwarai da gaske kuma musamman a lokacin daular ɗan uwanta mu'awiya ya girmama ta mu'awiya ibn abi sufyan don haka ma ake ce da shi halul mu'minin shi mu'awiya halul mu'minin tunda wannan wai dan wanta wannan ba ni sunan shi babanta eh dan wanta tunda uba sun hada uba da shi ake ce da shi halul mu'minin kaga shi ma ya samu matsayi da daraja shi muawiya ibn abi sufyan an ya shiga cikin wani ummu mu'minin yauwa tunda kaga yar uwarsa ita take aure annabi sallallahu alaihi wasallam ah, abin da ya faru dangane da auren nata kamar da muka faɗa wasu malamai sun ce annabi ya aure ta shekara ta bakwai ne wasu kuma suka ce shekara ta shida annabi ya aure ta amma ya tare da ita shekara ta bakwai duka dai akwai maganganun malamai a kai, bayan hijira ta musulunta ita ummu habiba ramla binta abi sufyan ta yi hijira tare da mijinta mai suna Ubaidulahi ibn jahsh zuwa kasar habasha tana daga cikin matan da suka yi hijira da mazajensu zuwa kasar habasha amma abu mamaki mijin da ya je habashin shi kuma sai irin da ya fita daga musulunci ga baki ɗaya zama kirista wato ta shiga bala'i da tashin hankali na fitar wato tunani ta shiga damuwa ta zo da ta sun hijira mijin da take gadara da shi shi kuma ya zama kafiri ya zama kirista to nan lahirin na ilhajiyun wannan yana iya yana nuna mana cewa rayuwa ce ba mamaki ka zama mutum musulmi ya ridda ya fiye faruwa da yawa ba amma yana iya faruwa kaga zama mutum musulmi ne ya ridda ya zama kafiri ya daina sallah ya ta Allah ya ta addinin Allah to gashi wannan baiwa Allah kafin annabi aure ta ta shiga wannan tashin hankali wato bala'i ya haɗu a kanta na damuwa ga bakunta zama na bakunta malam a habasha ga miji ya zama kirista ga miji ya zama kirista an shiga damuwa ya alazim ga ta bar gari ta bar iyayenta ta bar danginta ba kowa eh to mijin kuma ya rida ana cikin wannan yanayi annabi ya samu labari sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da halin da yake ciki ka duba annabi da tausayi malam لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ya rabbi ya rabbi ka samu amfanar tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi malam labari yana zuwa masa kurin ba tare da ya ganta ba ba tare da kaza ba kawai ya aika ya ce a gaya yana son ta zai aure ta ta a hijira da ba ka duba ka duba malam ya aika mata don ya yaye mata bakin ciki ya tura sarkin garin na jashi kirista ne ya ce ka je ta ka ce ina santa da aure zan aure ta kuma ta zama matata duba daga bakin ciki ta koma farin ciki to bari mai birki a nan abinda nake so mu ɗauka na koyi a nan mm-hmm. ashe malam namiji ya kamata wani lokaci ya yi aure na sacrifice wato ya yi aure saboda Allah da zai mm-hmm. bayar da kansu na taimako ko da baka ga mace ba ko da baka ga kyanta ba baka ga tsawonta ba baka ga mm-hmm. daɗinta ba yanayi yakan sa kai shahada ka ce na aure wance don in taimaka mata to wallahi malam yawa yawan auren manzon Allah ga baki ɗayan su duk a irin wannan tsarin ne amma yau al'amura sun canja duk da zai aure so yake a ya bi sifa ya bi kama a ya bi matsayi yar gidan suwa ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza yawa wane ne da wa'idi sauransu subhanallah subhanallah abinda mutane suke so kenan amma ba albarka to ai dan ba dan Allah aka yi shi ba amma mutum yayi aure saboda Allah kawai kai ka ce dan tausayi dan jin kai dan taimako ka auri wance akwai albarka a ciki akwai amfani so muna fatan mutane za su raya wannan wannan sunna ta ta mutum yayi aure da sunan ya taimaki wani ko ya taimaki wata haka aka yi najashi ya je ya neme ta ga annabi kuma wannan yana nuna ka iya tura wani wakili kenan hmm. ka ce wani da Allah ka je ka ce wa ‘yar wani ko wance ki je ki ce wa ‘yar wance ina santa akan iya tura wakilci akan neman aure kenan kuma ita ma mace ashe kenan ya kamata ta yi haƙuri idan wani ya ce yana santa ko da bata ganshi shi ba aure ne za a yi na mutunci na kyautatawa ta karɓa ta yadda na'am yana nan a cikin shari'a duk wanda zai je aure ya ga matan da zai aura ita ma ta ga mijin da zai aura za ta aura duk wannan ba laifi bane ba duk yana da kyau shi ma akwai babinsa amma muna magana ne akan babi na isani na kyautatawa kwatsam ka ji labarin wani ya faɗi ya mutu ya yi haɗari ga matarsa ko ga matansa ka ce na aure su ko zan aure ta don in taimake ta rufa mata asiri ko in taimake 'ya'yansa a matsayinsu na marayu amma yau ina gaya maka matan da suke shiga cikin tasko matan da suke shiga cikin damuwa daga cikin matan suke wahala a yau a garin nan akwai matan da mazajen suka mutu ko sun yi hadari ko ciwo ya kashe su baga tatan duk matar da tsautsayi ya fada mata mijinta ya mutu a yau tana da yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai in ta ci sa'a ta kare da toye kosai ko toye awara malam nasur ba a auren yau ba a fiye auren matan da suke mazajensu sun mutu sun bar musu yaya ba duk matar da miji ya mutu ya bar mata yaya biyar shida bakwai takwas wallahi ita da aure sai abin da Allah yi a'a to shine ni na kasa gane wannan al'ummar taimako yayi kaɗan tausayi yayi kaɗan jin kai yayi kaɗan aure a daina mai da shi wai na sha'awa zalla jama'a musulmi akwai aure na mutuntawa akwai aure na rufawa wancan asiri akwai aure na taimakon wane abokinka ne kuna tare kwatsan matarsa kawai sai faɗi ya mutu ka rufa masa asiri yana raye ko yana mace ka auri matarsa ka taimaka wa 'ya'yansa ka kai su makaranta kai haƙuri da rashin kirkinta da rashin halinta ka taimaka wannan abu ne mai kyau to amma mutane ba sa yi wasu lokutan malam al'umma na ɗaya daga cikin waɗanda suke warga wannan al'amarin don idan matar abu in ya nemi ya aure sai a ce dama ai ai shaidanu kenan waɗannan mutanen tsumagu ya kamata a yi musu waɗannan mutane wallahi shaidan ne yake zuwa ke shiga rigar su mm. wai dan matar abokinka ta mutu mm. a ya mutu ka zo ka auri matar sai a ce ai dama yana neman ta kuma tana da dukiya a ce dan dukiya ne su je su faɗa ba a waiwayin maganganun mutane in kace ka yi waiwayi maganganun mutane riga ma ba za ka saka ba wallahi sai kai dan Allah kurin Allah so muna kira ga al'umma don Allah a kula da zawarawa musamman waɗanda suke cikin wani yanayi ba wai mugun hali ne ya fi da su ba tsautsayi ne faɗo musu mazajen suka mutu ko ta hanyar haɗari ko kuma ciwo ya kwantar da mai gida nan da nan ya faɗi ya mutu don Allah muna roƙo a taimaka a rinka irin wannan aure na mutunci kuma akwai albarka su ma matan na gida ma da aiki an ji hankalin su da kyale mazajen su yi wannan eh haka ne kishi wato mata da suke hana mazajen su ƙara aure ma gaskiya ne ana samun challenge amma gaskiya ma magana ta Allah ba a fiye samun fitina da yawa akan mutum zai auro matar wani abokin su zai mutu matarsa yake shi ba na san ana samun mata suna yi amma dai kishin yana samun sauki musamman in mutuwa aka yi mm. za a je aura din amma abin da yake da mutane ne wato kawai kwaɗayi ne na duniya da dogon buri kawai kowa sai ce sai wance zai aura kowa sai ce sai wance yanzu rawan da muke da su ma nan a bakin titi ma nan suna nan azube in ka je makarantun islamiyya a cike duk makarantun garin da suke da zawarawa malam a cike dam wallahi ba mazajen aure suna cikin wani yanayi ba zawara a garin na malam suna cikin tashin hankali Allah dai irfa asiri muna fatan Allah kawai yanayin da a taimaka wa zawara wannan so haka annabi ya najashi ya bata wannan sadaki alhamdulillah kuma ah, ba ni sunan shi ta samu wannan matsayi ah, ah, annabi ya aure ta duk da an samu masu rutai fa shi kansa akan manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam da gaske eh wai akwai waɗanda tsinannu Allah ya mana maganin su har yanzu ba su daina faɗa ba wai annabi ya aure wannan ummu habiba ne saboda tsabar sha'awa kawai ba wai don wani abu subhanallahi alazim subhanallah subhanallah hasbunallah wa ni'mal wakil Allah kare mu da wannan sharri a babu wata sha'awa a cikin wannan matar da tana habasha yana nan ya tura ba ma zama ya je ya kaddara ma ko ya ganta ma ko ya ma ta ba sani ne ainihin ya neme ta da aure ba hmm. da sauransu tunda da mijinta da mijinta mijin ne iradda ya zo ya aure ta zan yaye mata bakin ciki da da damuwa kaga tana sauda ma ya haka ne hmm. mijin ya zo ya mutu hmm. bayan da za ta yi tana cikin wani yanayi annabi ya ce ya aure ta kaga wannan umu salama ita ma mijin ne ya mutu tana ta damuwa ta ce ta yi asarar miji wa zai canja mata miji ina Allah zai canja mata wanda ya fi abu salama ta ce ai ba wanda ya fi abu salama kwatsam sai annabi ya turo ya ce a ce mata yana santa malam gaskiya manzo Allah akwai jin kai akwai tausayi babu wata mace a duniya da ta isa annabi ya neme ta bai aure ta ba wallahi ba ta isa ba babu ita amma ka duba gaba ɗaya matansa goma sha uku nan ko sama da ko ta ƙasa da haka malam duk zaurawa ne na na Aisha ne kawai budurwa na aisha ne kawai budurwa saboda tsabar mai taimako da agazawa amma mu yanzu mutane suna da hali sun zauna sun ki su ƙara aure wani tsoron matarsa yake yi ya ƙi ya ƙara aure wani kuma tsoron iyayen matarsa yake yi ya ƙi kasa ƙara aure wani kuma tsoron sai yake yi ya kasa ƙara aure wani kuma gashi nan dai rauni ne da shi yana ganin za ta yi masa barazana ko na ya ƙi ya ƙara aure amma akwai dukiya akwai kuɗi akwai gidaje na haya ma duk an ba akwai dama su rage yawan yan matan na a titi su rage yawan muzawarawa na a titi sun ki masu mata ɗaya masu mata ɗaya ku dubi Allah ku dubi Allah masu mata da na san wannan karatun nawa mata ba sa son sa <laughs> wallahi ba sa so a to ai dole ne mu ba sa kuri mu ce ka a ƙara aure wani abu wani wani wani dalibi da yake gaya wa ya ce ai matata tana sauraron karatukan kaza kullum tana tana bi wata rana tsautsayi ya sa ta faɗo ta ji inda malam yake magana yana cewa a ƙara aure fa lalle jama'a duk mai mata ɗaya ya ƙara aure ya ƙara a inganta gida a rage musu aiki sai ta kashe rediyo sai ah. ce a ah, me ya faru ta ce an daina jinsa ashe wannan malamin dama haka yake ban san halinsa ba <laughs> ta yi ta bala'i in gaya maka ai da na san me ra'ayin a ƙara aure ne ba zan sake sauraron sa ba a ƙara aure a ƙara aure a ƙara aure to ba za a saurara ba ki buɗe hajiya don Allah ki ce wallahi ba zan saurara ba me zazzafan kishi ne mai yaji ne da cita akan harkar kishi to Allah ba ku haƙuri Allah ba ku haƙuri amma dai ni dai na san mata sun yawa a ciki zawarawa sun yawa yan mata sun yawa kullun ne malam wayoyinmu a cike suke kullun mu ne masu da'awa muna karantawa mata suna ta magana a sama musu mijin aure a yi musu addu'a an zo ba a yi auren ba wannan ya zo ya gudu wannan wannan ma ko tayawa ma ba a zo aka yi ba wannan kaza kaza sauransu kuma muna nan muna tare da masu mata ɗaya ba za mu yi musu wa'azi mu ce su ƙara aure ba tsakani da Allah da dama da iko aka ramu kalla yau ya zaka ta zama da riga guda ɗaya kullum riga ɗaya ai ita kanta rigar a ɗan ɗaga mata ƙafa fi sabilillahi ko mota ce kake da guda ɗaya kullum kullum kullum ita ai an nan tsananta mata ita kanta matar malam aiki ne ke musu yawa matan na a gida aiki ya musu yawa musamman ta tara 'ya'ya ka gane tana da 'ya'ya da yawa tana da hulundumin gida kuma ita kadai kullum miji kullum sai ya zo ya kwana a ɗakin ki haba haji ai akwai gajiya wallahi kuma akwai lokacin da za a zo ki ba ki da lafiya sosai ma mijin ne zai wa ya'yan ki wanka ya yi kaza ya ta makaranta amma inda wata Wani daga ce yau malam ni fa abin da nake gani wallahi ba karamar ni'ima ba ce mace Allah ya taimake ta ta yi mata kishiya ka gani Allah ya taimake ta da abokin zama ki kwana biyu ki huta ki wanka ki ci abinci ki bacci hankalinki a kwance miji baya nan gobe kuma ki kama hidimar miji amma kullum miji yana makale da ke kullum haba ai akwai abin tausayi ku tausaya kanku ku ba su dama ku sake musu mara su ƙara auren nan a rage yawan matan nan ana ta haifin ‘ya'ya'yan mata malam in ka ga yanzu a garin nan wallahi idan ka ga mata sun taso daga sakandare a garin nan yadda ka san shanu aka koro malam Rakatan, rakatan, rakatan, rakatan, rakatan, rakatan, a tafe dukkan su gaba ɗaya ba wacce bata isa aure ba yan siniya yan jiniya ma haka yanzu yara yan junior secondary school JSG school gs 1 gs 2 wallahi malam za su, gaba ɗaya sun gama cika sun isa aure aure suke bukata malam arijiya za a zuba su kuma ita za ta haihu tana da ƴaƴa mata tana ma da su kuma ka san sharrin mata da ke ganin su malam mm. kishin su yawanci fa in su za a yi wa amma in yadda za a aura a kai ta kan kishiyar wallahi murna take inda wani zai zo mai matar zai zo aure yadda mm. murna take wato ita dai a raba ta da Ah, shi ne mana so muna kira mata ku ɗaga wa maza ku tsarara musu su ƙara a rage yawansu kun ji annabi muhammadu sallallahu alaihi abin koyin mu matansu sha uku sha biyu sha kaza da sauransu sallallahu alaihi wa sallam so gaskiya fi sabilillahi za mu ɗauki darasi akan wannan annabi ya yi aure don ya taimaka ke ma ki taimaki mijinki ya yi aure don ya taimaka a'a makocinku ne ya mutu kwatsam ki ce mai gida alhaji ka aure wannan matar ka wannan mata in gidan haya ne ya ci gaba da biya mata haya ya je cin ya kwana biyu ya zo na ya kwana biyu amma wannan al'amari ya zama abin da ya zama sai dai addu'a eh, ina ba wa mata haƙuri don na san yau kam abin bai yi daɗi ba eh, Allah ba ku haƙuri na san akwai 'yan tambayoyi za mu dakata ana insha Allah wani sati sai mu kammala tarihin ita umu habiba din insha Allah bi idnillahi tabaraka wa ta'ala Allah ya albarkace mu Allah ya samu cika da imani وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيما لكم